Ƙungiyar Jama'atu wal Kitabu wa Sunna ita ce ta shirya wa'azin ƙasa a nan da magaran wanda ya haɗa ƙasashen makwabtan Nijar irin su Najeriya, Ghana, Kamaru da Chadi. An shirya shi ne da zumar faɗakar da jama'a kan muhimmancin zaman lafiya da amfanin ilimi, yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Shu'aibu Muhammad shine shugaban ƙungiyar Alkitabu wa Sunna na ƙasa. Iman zaman lafiya. da kuma kaɗin kan al'umma to shi ne muke waye ma mutane kai game da wannan addini addinin musulunci bai ta'addanci duk wani addini za ga an laɓa an ce musulmi ne suna ta'addanci zub da jinin musulmi ko kashe musulmi wannan ba su gane musulunci ba mu ba tahiyar mu kenan ba mu tahiya ce wadda muke kwantar da hankalin mutane su gane addinin musulunci kuma addinin shine addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ya nuna zaman lahiya da ainihin kare jinayen mutane ta ainihin ƙarƙashin musulunci ba inda zai zub da jinin musulmi sai wanda ya taka dokar da shi musulunci ya aje doka amma haka kawai aje a masallaci a zub da jinin musulmi ko a samu mutane a ainihin kashe su wannan ba addinin mu bane wanda annabi zo da shi shi bai zo da wannan ba wanda ke wannan da'awa yayi ne dan ya shafa ma addinin annabi kashin kaji har wanda ba musulmi ba akwai haƙƙin da musulunci ce a bashi na azamna lafiya kowa ya san haƙƙin wani to wannan shi muke waye ma al'umma ta musulunci a duniyar musulmi muke waye musu kai dan a zamana lafiya ba zub da jinin wato wasu mutane a cikin mu. a wannan lokaci da ake ciki babban kalubale shine tsatsauran ra'ayi da ake fuskanta a wasu wurare musamman ma a bangaren wasu matasan muhammad sani ashir limami na kofar nasarawa a jihar kano ta najeriya daga kungiyar izalatul bid'a wa iqamatu sunna cewa yayi kyan ilimi amfani da shi idan ana gudanar da abu ba bisa sani ba to anan ne ake samun matsalolin da suke abin nan so babu abin da ya dace a ce <clears throat> malami mai kira zuwa ga musulunci ya yi irin ya ɗora mutane akan ilimi na littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta yadda musulmi zai fahimci cewa ba zai aiwatar da wani aiki ba sai bisa dalili sai kuma bisa hujja abinda da yake haifar da damuwa da rikici a cikin al'amuran addini har ma a samu wani mutum ya ɗauki zazzafan ra'ayi kawai saboda yana yin addini ne a bisa son zuciyarsa ba yana yi ne a bisa ilimi ba amma ilimi baya koyar da zafin kai ilimi baya koyar da tashin hankali ilimi ko baya koyar da ta'addanci duk lokacin da ka ga musulmi yana yin wani abu ya wuce gona da iri to ba wai fa bisa ilimi doron alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu yake kai ba ya ɗauki wani son zuciyarsa ne Malam Ibrahim dan agaji ne ya bayyana irin rawar da suke takawa tare da kira ga wasu 'yan uwan shi matasa. Mu aikin mu ya agaji shine taimakawa da karhin namu. musamman idan aka zo wajen hilin wa'azi muna kula da dukiyoyin mutane da suka kawo kenan abubuwan hawan nasu da kuma shiga da hice to abu na farko da nake so in kira matasa shine na farko karatu don idan ya zamanto baka da ilimi aikin banza ne kowa yana iya jan kai saka wadda hanya ba ta daidai ba na biyu shine a nemi aikin yi idan mutum bai da aikin yi to kowane abu ya zo ya tarbe shi yana iya shiga cikin shi tamar bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger